Baran ba ku dan wani takaitaccen labari duk da dai ba ko da yaushe ya kamata a ce mutum duk abin da aka yi sai ya kokari ya fito ya yi bayani a kai ba. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu barkamu da warhaka ina mana fatan alkhairi tare da fatan amincin Allah ya tabbata a garin baki daya. Shekaran jiya 27 ga watan Nuwamba aka yi sadakar bakwai na Malam Aminu S. Bono. Allah Ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa aljanna ce makomarsa. Mu kuma idan tamu ƙarshen ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani. ina mana fatan alkhairi so bayan haka ranar 27 din nan muna hanyar zuwa gidan gaisuwa na Aminu S Bono muna hanyar zuwa gidan sadaka motar mu daya da ciya mu dauda ko rara saboda sun biyo gida sun zo sun ɗauke ni da sassafe muna hanyar tafiya sai na ce mishi to na je gidan rasuwa ba yau ba na yi bincike game da um, lamarin iyalan Aminu S Bono domin mu ga ta ina ya kamata mu taimaka musu na ji labarin an ce ba su da gida gidan da yake ciki ba gidan shi bane gidan haya ne sai ya ce okay shi bai ma san a gidan haya yake ba na ce to na san yanzu da zaka je ba zaka rasa wani abu da kila zaka zaka ce zaka yi na taimako ba ko da ba yanzu ba ko daga baya ne so ina son lamarin gidan ya zama yana daga cikin abin da zaka iya yi zaka iya shiga ciki idan Allah ya bada iko sai ya ce to Allah ya bada iko bara dai mu je sai mu ga me za mu iya akai muka tafi gidan bayan mun je mun yi gaisuwa an yi addu'a da yayyan Aminu S. Bono da kannan shi da iyayen shi musamman ma mahaifiyar shi a gaban shi shi ya rara yake cewa to Allah ya daga mai da lamarin iyalansa za mu duba kuma za mu yi abin da ya kamata a kai ga humairar nan duk abin da ake ciki duk abin da muka yanke za ku ji mu to bayan an yi bayan mun fito suka aje na gida sai suka wuce ka hutu saboda dama ka hutu zai tafi so bayan ya tafi ka hutu ni kuma da yamma ta yi na shirya na tafi zan je duba samha saboda ba ta da lafiya har an kwantar da ita a asibiti so na je duba samha muna gidan sai aka kira wani wani ana ce mishi malam ahmed wani a ofis din mu yake sai ya ce min ga sakonin chairman ya bada a kawo miki gida ga na kofar gidanku sai na ce mishi bana nan amma ka bada aje ma a gidan idan da zan karba sai na ce mishi sakon na menene sai ya ce min takarda ne sai na ce mishi ba matsala ka bayar a aje ma idan da zan duba koma na menene so a hakan dai still dai muna wajen duba sama din da ni da zubi muna gida mun je duba sama sai muke muke hira da sama take cewa irin ai ita ma ta je gidan gaisuwa har ma ta ce Allah da za ta ɗauki nauyin karatun yarsa mace saboda hiran dai mutuwa muke da irin alkairansa da sauransu ta ce ita ma ta ɗauki nauyin makarantar yarsa mace sai ce aiko da ina ga zai wahala idan ba mu zaki barwa abin nan ba saboda za akwai magana da muka yi da ciyaman to kuma ina tunanin har da lamarin makaratun ƴaƴan zai iya yin wani abu kai amma dai bara mu gani ce idan Allah ya sa ya shiga batun lamarin karatun ƴaƴan so kin ga ke sai dai ki taimaka yarinyar ta wani bangaren tunda dai iya mace ce yar kwalliya ce tana bukatar wasu abubuwa sai ki rinka mata sai ta ce to so muna nan dai still sai muka ga an yi postin cewar Abdulamat ya bashi gida muka yi murna sosai mun ji daɗi nake ce musu nace kin ga dazun nan muke magana da ciyaman akan lamarin gidan nan ya ce zai duba A ma babu maraba ma shi zai bashi ma gida gashi na ya bashi to wajen da Abdulhamad ya bada gidan to Aminu yana wajen sakataren shi ciyaman rarara sai yake cewa to ciyaman ya ce shi kuma zai ɗauki nauyin karatun 'ya'ya. So ya faɗi hakan ne saboda ya san yana ɗaya daga cikin ƙila abubuwan da zai iya ko kuma abubuwan da ya saba yi tunda ba malamin Esbona ba ne mutum da farko da ya rasu ba. Akwai wanda akwai wanda ya rasu kuma an ci gaba da ɗaukar nauyin karatun 'ya'yan shi. Ina jin yanzu mutumin ya fi shekara biyu da rasuwa in ban manta ba wani bawan Allah ne. So bayan nan bayan mun ga wannan sanarwar na Abdulhamad ya sayi gida mun ji daɗi sosai mun yi farin ciki saboda abin murna ne abin murna ne kwarai da gaske dole idan ka ji hakan nan a matsayinka na mai kaunar mutum kuma mamaci ne kullum addu'a mu dama idan mutum ya mutu za ku ji an ce Allah ubangiji ya dubi bayansa to fa irin bayan da ake cewa a duba kenan mutum zai samu mutane su zo su shiga su taimaki lamarin iyalan shi wanda shine abubuwan da ya karanci a wannan zamanin sai kuma abu na biyu bayan na dawo gida da daddare don daga nan gidan sama din mun daɗe sosai na ma ɗauke ta na kai ta asibiti aka mata allura na aje su zubi sannan na dawo gida kafin na gida wajen 11 da na zo gida na duba wani takarda aka min sai na ga takarda a Allah sarki takardan gidan nan ne ya bada a kawo min na ɗauka na duba sai na dauki abin a snapchat kamar na san surute zai biyu bai sai na yi wa takardan snap haka sai na tura cewa ciyaman a snap din da time a jiki da date da komai bayan na tura masa sai na kira shi sai nake ce mishi ka gani abin nan ashe takardan gidan ma ka bayar sai yanzu na dawo ai da na sani ma da ma ban fita ba irin da kun ga da za a zo a same ni on time a bada takardar kila ma da za mu riga bada didi duka ɗaya ne da Abdulamatin da ya bada da mu din duka ɗaya ne alhamdulillah buƙatar dama dai kawai dai su samu a basu na ɗauka na tura mishi yana nan snap ɗin Allah ya sa yana nan kuma time da date ɗin jikin snap baya canjawa ba a ƙarya da shi na ɗauka na tura mishi so maganar ya wuce so kwana biyun nan tsakanin daga shekaran jiya ma da aka sanar da an bada gidan da jiya da yau sai na ga mutane suna ɗan yin surutai suna cewa a ah, dama ba shi da gida sai yanzu za ku ba shi gida me sa tun yana raye ba ku taimake shi ba sai yanzu haba bayan Allah abin da ya fi karanci shine bayan idan mutum ya mutu a taimaki iyalansa sau da yawa za ku ga mutum um, uba ne ko uwa iyaye dai su tara arziki su tara dukiya sai su zo su mutu to wallahi in ba 'ya'ya masu imani suka samu ba wasu 'ya'yan wallahi a cikin wannan dukiyar da suka tara ba sa iya cire wani abu daga cikin su sauke musu nauyin bashi da ake bin su mun sha jin labarin ire-iren waɗannan cases din na san kuma ba za ku rasa ji ba sai ku zo ku ga ana rigima akan gado a a cire a biya wa mamaci ma haƙƙin rai haƙƙin kai haƙƙin bashi da yake kansa wallahi wasu iyalan ba sa iya cirewa su sannan wasu ƴan uwan za ku ga mutum a kanin babanka ne ko kuma wani dai dan uwanka ne na jini wanda ya kamata a ce ya taimake ka bayan mahaifinka baya nan yawanci wannan abin yana yin karanci a cikin al'umma marayu nawa ne iyayensa suka mutu aka yi banza da su a cikin al'umma so at least dai iya wannan dai yunkurin da muka yi mun yi iya namu dama ba za mu iya gabaki ɗaya ba Allah dai abin da ba da iko shi za a yi ni na ɗauki nauyin biyan bashi ban san ko nawa bane ko nawa bane na can Allah yadda zan yi ina sa ran ba zai fi karfi na ba kuma alhamdulillah rabbi ina jin na yi yi Allah ma ya taimaka ba ma mutum bane ma mai rigiman bashi ko wani mai cin bashi ba yawanci ma dan abu ne da bai taka kare kada ba dan deposit din kuɗin ake da sauransu shine kuma yawanci ma duk dai an dai clearing abin da ya kamata a yi alhamdulillah sannan kuma abdulamadi ya zo ya ɗauki gida ya ce ya bada sannan kuma ciyaman rarara ya zo ya ce zai ɗauki nauyin karatun 'ya'yan shi to menene abin a cikin kurin cewa ba ma taimakon mu sai mutum ya mutu wasu ma cewa suke yi duk tsawon zaman da ake tare da shi duk wahalan da yake mana ko gidan kan shi ba shi da shi 90% mu talakawa ne mu a cikin wannan masana'anta yawancin mu ba mu da gidajen kanmu yawancin mu gidajen haya muke nima a gidan haya nake ire-ire na da yawa a gidan haya suke waɗanda suka fi ni a gidan haya suke waɗanda ba su kai ni ba wasu a gidan haya suke wasu suna da gida masha Allah tabarakallah muna da yawa amma kuma a hakan muke ci gaba da rayuwar mu bai zama farilla dole sai mutum ya mallaki gida ba idan mutum ba shi da ikon da zai tara kuɗi a dunkule sai gida idan yana iya biyan hayan ma alhamdulillah Allah ya rufa mishi asiri don wani wasu ma hayan ya fi karfin su kuna cewa irin ai mutum tuntuni ba a taimake shi ba sai da ya mutu taimako bayan mutuwan wani sa'in dan adam ya fi buƙatar sa wallahi ya fi buƙatar ka taimake shi a daidai wannan lokacin sannan dan kana tare da mutum ko kuma dan kana aiki da mutum ba shi ne fa zai sa ya zama responsibility din mutum yana kanka ba idan kana da iko kana tare da mutum kyautatawa tana da daɗi yi dai kokarin ka kira mutum aiki ko kuma ka saka mutum wani aiki a bangaren sa aikin sa kai kokari ka biya shi haƙin sa idan ka masa ka gama mishi komai ka wa mutum aiki kuma ka biya shi haƙin sa sannan kyautata tana da daɗi idan kana da shi yana da kyau ka kyautata masa a matsayin shi na wanda yake tare kai da fata kuma yake kyautata maka kuma yake kokari ya ga cewa ya tsaya kai da fata akan abinka dan ka masa alkhairi babu laifi amma kuma rashin yin ma bai zama laifi ba so dan mu taimake shi yana rayu ba ku a ganin ku kenan shi baya nan ba za mu ce ga abin da muka masa ba ba za mu zo mu ce ai gashi gashi ba kawai dai tunda Allah ya ba mu iko mun taimake shi bayan bayan nan fa Allah ya ba mu sauran yan uwan mu su ma ikon ci gaba da taimakon wasu mu ma Allah kuma Allah ya ƙara ba mu ikon da za mu ci gaba da taimakawa na ƙasa da mu sannan masu ganin cewa ai ko gida mutum bai da shi ko kaza to yanzu kun san cewa yawancin mu bamu da gida in kuna da iko sai ku taimaka mana ku buɗe wata gidauniya da za ku rinka gina gidaje kuna bamu mu yan fim kar mu zo mutu a ce a shewa ko gida ba shi da shi ba mu da shi ba za mu yi ƙaryar muna da shi ba Shi ne kawai ku rinka yin fata na gari ku rinka yin yan adam kyakkyawan fata sannan yawanci kokari ake dole sai an ce mu dai ga laifin mu saboda ku ba kwa son ku ga laifin mu ya goge a idan al'umma ko da yaushe mu ana son a ce ai mu dai mun gaza to idan aka kullum ake faɗin laifin ma cikin al'umma me zai kare ku da shi ba abin da zai kare ku da shi da bacin rai dole an ka ji an ce wani laifin shi kaza ne idan laifin ba mai ba mai daɗin saurare bane dole zaka ji ranka ya ɓaci a matsayin mutane dan uwanka musulmai musulmi tsakanin ka da shi fatan alkhairi ne da eh, fata lamiri ne ko menene ake cewa Hausa so fatan alkhairi ya kamata ka rinka yi wa kowa idan mutum ba zai iya ba ka faɗi alkhairi ko kai shiru fale kul khairan aw liyasmut so mu rinka kokarin kyautatawa junan mu dan Allah dana mu daina kokarin dole sai mun binciko laifin junan mu shi dai tashi ta yi kyau alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah muna samun nutsuwa sosai da kwanciyar hankali idan mun ji irin yadda mutane suke faɗan alkhairin wannan bawa nasa Allah ka jaddada rama a gare shi Allah ubangiji ka rufa ma iyalansa da yan uwansa asiri duniya wa lahira Allah ka buɗa musu ta inda ba su ba ta hanyar mu ba ina ma kowa da kowa fatan alkhairi